والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك ulaika ashabul jahim waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da manzanninsa ba tare da sun rarrabe tsakaninsu ba waɗannan su ne masu gaskiya na hakika shahidai kuma suna da wani lada mai girma a wurin ubangijinsu wanda ya tanada musu shi kuma suna da haske mai tafiya a gabansu da damansu a ranar alkiyama waɗanda suka kafirce wa Allah da manzanninsa suka ƙaryata ayoyin da aka saukar wa manzanmu waɗannan su ne ’yan wuta za su shige ta a ranar alkiyama za su dawwama a cikinta ba za su fito daga cikinta ba.